studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu sai na rangu hanganar hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin wakan ai bilki samidu ai gakan da irwana faji kara tonan daran studio kalangu mo dai aran gudu irwana sigirai ya mai kwaro wura aramte alternative a wani radio bon lambu gicin ya gada ton bizo di ca amfani radio bon lambu zongu challenge fm bon gumo aramte lambu a waya gicin di iddo da ton bizo di iddo do aramce mo ta gi radio bon aramte lambu waya gada ton bizo da yagga yadin mono arangudu iri irni Niger labu kuna kulra ngumu radio yang ngai bor waran zikin da taci ka irda gu goyi kam kan bugicar kambura. Hun kun mo dai sanni bero kan irgu koy gunwa botu studio kalangu a wana faji karabo angono koy gisalan irse matkin no hun kuna woy bor goy terai igte gingai goyote kan mantin da sandai mu borai wo imiye koy ga hagoy dingai wani almiyalai wani mo woy bor kwai koy do hare dangu woy bor soje no ya wodin fondara mu irni bor yan burnyaran se kan goni ingai wani goyodira dira kan irda gu koy ga sanni wani ngun batu irgonda alu isa aye borno kan ngumu ir ne fonde bon ngunu agonda bayrai wakan signe faranski na ga sociologue no ya ya dinno irna madam lawali zuwaira hassan hausaize burnyaran se ngumu wai bor police no commissaire no kan gugoy commissariat central nongo kan cinno iga kon conseil ngand kab kab yangaite ir niger labora dang lakal do haray no ya ya dinno irna hajja maryam lankonde moce wai borno kan goy tere kunda rodin kan sigine se en tedo do hare kangu koy ga salangir se way borai i wana alhakai adi noor ge kair salan fora irm du kondir faji kara de gina irni aran ser gogi salan aran se mat kanci no way bor goy terey igte ga ha goy dingay goyo im ha goy dingay almiyalo mu kamantin da im du sanday no ngin ka kul do hare woni mu way bor kwai koye do hare asi bor kul se tugure ramu ir niger la bora kabiyangay kanno iko korgete akoy gi kan way boray igi bisa kanandi waygu kanandi zango bon boray la sabo mu kan te idimma aga koygi to bor million way cindi iyen way boray mo dai irno ga hansugu gumu annama dai irgonda sandai bobuya wai borai dira ibo ba kulman chau wane agi gangi mu goi wo kayan chau mu igonda sandai zama dubura bangi higi sandai bero giti matuna te ga hagoi dungu goyo am hagoi dungu kwar mu kan mantin da sandai fo am yega ka ga garu wo se goi gyanga wumo ago kan kan wai borai talktara agon ga ba bagumo borai wo bawo yan gonu goi banan dai manti gonu ga kai ga borino hunkuna woi boryan gonu kan kurnyai igi gangi mi goy bumbono zamir na mai rasor bo ba kulu igne kan way bor wo anon go funo a him way bor mandu him gu fata gu gidir gu kurnyen zan zankai nan ka gu goy akagar mu hun kunnan ka an dunya to diri bor kul gu bangum gu kan buzibi kain fo kan koy ginga muradi yan feri wane ngono gati sanno kanno irgun wabatu irgaran fond goy kan aran kagutu mar gu wane woga alu aran go sisiroga to aran bai kan hun kuna ir na mai raborai ka amman hagu way waibora mu fatiginin gugo kagoi amdirgin almiyalo kulna gonda muradu fu amne ngugo kago goy matino aran kan gonde bayray gu soir bafune fonde dir aran di miswane wo matkan misalo go dey irma kay irna mai bondo woboro zanji hankan si gani jama kul diyan ganga irna mai bo boro aman kamata kala morno kan go kan ga hagoi da zan kai kan ga hagoi da zan kai education tarbiya yarin ga kan ga hagoi da kunyo inga ga wo boro albormo matakan irna mai ne kendinda da alboron wani ban kan ga fata ta ga kwai ga sungai ga keke an kan ga kan da gonwa an gano nogodi zan ga mini repartition da tax zan mhm. ga na mai do marka ina goyo faida no ya goyo faida albora in yi nogo fata ga kwai ga goide go kurkan ki dori wani wala am sungai dai ga keke halal ga kan dinga kwarte in ga mo albora din in ga ji kan da halal din mun noga ta mai ke tumari ki ganwa amma akwai da zan kai tarbiya kwai ni da windo in ga ki wai boro goyo kwa irna mai do amma so matukan an dunyo gura go bebe goy akan de matsala bambata nake so so bore kur kan godi bor kun na go ki bor kul hankan nudun ji bi kan dai kan murar je godi an dunya please go koy this difficulty zanga tabu go ba yango ka garo go yango ba albor hinne hin go wai bora murade kur da sande atin zan kai murade kur da sande kun kun alu bore kan ir burnyem ka ngai no gati wai bor kwai dan go wai bor soje ino noya inga mhm. senor nu commissaire zuwair burnye am ka iselangerse arang bai mo kan nodin hara hunkuna kuna irna mai dira bor bobu i gono kan asfahamandi se imne way borno soji ko dan zama gir bandai din kulu albore hinno go goy wodira mhm, mhm. sanni fo na arang tir se fando ne wara wodin kulu zanga har ta geno bai na mai no kurkan na mu har ta gida ka hicce ki ga wonga seno da arang songu a ne ka 90 ra kan hijab tintin ka izalwa wata din didi wo borno dai hijab da adam bore fata ga gazon ko no zama a gina kan jabati badala amma o fuddi kan son ne di a gabu ni di wo bor kan sin jabi a fara ba jin garsi de no to zanga ya dinu goy gina ir so bor bay ir madi mo bor polis da man ta jwa to no je kura isinti imne to mo bor na go circulation mo bor na go da teni a gadan order zanga al bor zama teni o matkin da dia al bor no ti in expression de la force ni mene ni ya luwa riger to wodin mo mun jahar no kan irna mai do har in gisu bor har no kan irgisi al bor haya ga ban da halbo da fahamda mhm. amma su shi billahi a ga ka nan lokaci ga kan jama'a kul ga yarda ga amma sun a ga gabu zama na maino si ga yarda dai a sai no nigi ji bayan ga gabu kan hali ga kunya di mos a ga di zanga an go san bun kan a gabun da ni wala an wala alborno zama a ga dan wundum a ga dan ni am dan so ko am dan santir am fata am san bun malfa ni wani ne wani kulni di or na mai do woro din na san ba go gogo il faut que nim da ni ra ni bisa daga bi dai a goni sai ganda ni bo a sai ni amma nin kan san soji nin bona ka kan soji ho velin dimi kan fa en ba kurnyo man salam bumbo almiya laydo hare boriyan no kan gine kan boro kan ni san ba berdi ni wala ne ni te mi haja igine san te de mi haja de tuno wonde to ase no na mai no ganga i wanda gabi no madalla amma o fiddita a gade han fodi irko ba aran gadi hayaran kul gabi ti zan bore ga yardiga di sente na mai ni yardiga abandai no so amma pour l'instant vraiment a gabu to alu ir kanu do irgan no sanno hal irgit commissaire zuwaira ga zuwaira irgan fond goy kan ni kaga tu ir wana hun kuna faji kara woga to ir baram cirse ifo hen no tare kan naran dan hun kuna arante wai bor police to salamu alaikum madalla hajja balki ai goga ran fonda goy ai goga studio kalangu goy tere kul fonda goy direction générale de la police nationale maga ir garam ran fonda goy kan waran nirke hun kuna zaro irma ka waran batamara gasalan wai police ai bon wallahi hayan kan da tai sai ai wodo a gwanda mana a gwanda mana gumo zama ifo sai ai police tara ai hinda hindani kan ai rano ai rano ga ti ai kai albora ai babu do hare kambo police abu yan banda ai babu mu a fur police tara da za a go aro su gumu a fur police tara da anin ga gabu kudan police tara da an bak sinai chap police tara da ai kirko gite inga mu irko ni talfota ayo de kiti kyau yan naite o kan sigi ne droit zuzu kwar kyau o zuzu kwar kyau o droit naite go kan dai dai lakalo rai ne kal dai kyau gaban dai yega ka zuzu tare yona ne gati o kan ga lakalo na sintina ga kan lokaci kan irko ne ga talfota ai babu biyan banda ir boro waino ai babu se ka man goro don ir boro no cindi ir gurga salan ga dir ga mara ne to goyo matkan alboro wona danga binara da gumu akai gati irko hinnase kalir ko ne ga talfota a himan di ne a zankai era a fona ce banda gana o haikan na kan nay poussé no ya kal kan ye fun cho da yega ka aka ga sabanda polisare yona mu fatta yi yona o komsere sambu ai ne to ai ko ga sigidi matkanno abin da karim ka saban da zumbar na duwa to madalla ya dindo ai kaga te kala ate ai mu wallahi kan ai furara gabo kan ai di ai baba danga gote da zama zai ga zan kakalai beri ai man bagidi dinan kan fulan zan wat kul agogo yodo abba goyo no galala danga mat kibine faranski naga passione mhm. abba go galala gumuno donc ai mu fisi bidilai wodi ne danga la kalora gabo din da bak sina din ne furanda police tarela to sanwa hunkuna irga bai kan aran almiya lora wodin harno kan yi gartubora mutkancin ne fahamin din da mhm. to kan furara matunu nin da tarai bore aktiya fami bero rano dan ne wala kwarara bore matkin no idiya da zamir bai matkan aluna faman din dar sai irna mai ragoi ta giyan no goi borse to wallahi matkai armanci dano ciminu didi wai boro goga mudun dan gogo soji bankare dan ka fatta iga gunan da guniyan fodu ma kan sukanu asifala amma son dai sikan bore bon ai goga fe fondo wodin ra wodin wato din saninu bore sun tinga faham kan wallahi goi kulkan alborga hingate goi borbun bogi ingati zamcew yon follankai nirte dipron lankay no girse nan kulkan alborgo hinga furo wo borgo hinga furo wo boro da go sarusi gine wallahi da ba go te yango bokun kunno stora a ganga gabo kudda no ga kai ga go te mataka kamata da a example bobo gono wo bor kan go jine kir go ga di ki go gate igo ganga hina kulte igo go kokari ya dinga wo no bore him ga danga yila kalera kan goygo asinda wo bor wal alboro da ba kwai dan ko so gitara no hay kulkan no nima ba go nima ko irko hin se ma te fi sibidillahi go ga te bore musu gun di kan albor goyno c'est vrai gabi goyno gabi goyno chimi ba gabi goymo wo buren gun kan ginga gabi goite hay kul dinnin bon dangara aga te dayno sanda kan gara ni ga bonza ni hingate kwayo bore gidi kan danga assalam tara te dayno wo bor mudun danga fatta wala mu kuru kan man to ganda danga fatta iga guna guniya kan sibori to bore mi ga mu kan goy kwai da bor go fatta koyno murada irani simu mudun danga fatta ni gin kwai hanna dan kan gi zumbu kan gin bongu da bu ni min bongu mo dan danga mat kan wo bore kul go fatta da dugo kwayo mu wani no man ti go kwayo no ginda barmai ban tingiro ganda nim hay fo lalate bo bore ngon kan gonga ibon dabo amma igo goy lalate ya ga imsi kwayo guna ga wo bore tumin dai kan si bore gani zaman wo borana mudun dan amal kamatan da or tontono da goyo da ifo sa go kwayo dindan goyi dai sai na go ga da manti isfu tare da mantai fo no bore him ga fahamo dinga to in kuna irga bai kan zuwaira asfal wo bor sai ni gogoi ni gondi gorgsin ni gondi zankiya aran do hare mutanaran go ke sandai wani bonza to wallahi ya balke wani cim kware na ranki polistarawo wallahi wallahi albor sai bumbo bor sina ga fala sako wai bor sisi bidillahi goyinu kan a gwanda masalayan danga wo kan gwanda kurnye da san kayan sai zama ifo sai goyino ga ba se fu goyo ne goyo do wana ne dini kudan kira ga da ka se a sifala zama lokaci fono ni gutun makwai goyo da min murada te mayege ka ga fu ga hagoi da zanka ga hagoi da kurnye ga hagoi da window da kul dinga bon wallahi sifala amma da bordu albor kan ga faham sai ni modin wai bordu bare ni ga cina kina ga bor ala kale kendi gibon ala kale kanandi kul haya aranga hinga koy charbande ir koy kandi nga dogana zam goy kul no kul sino andu yo bon kan sinda sande goy kul gondi nga sanda man ci so tare hinne non kul kandi kannigu goyra sande wo borga diya lokacin kandi gi di sanda borno gugun ga dimat gi tege sande dum bon zamat no gi te kanga nan nimu duga fonda hinka gana charbande borma sitabi nimu sin bande boray mu ni kurnye din zan kai mi tabande ni bande irge kando komisar zuwaira irga hajia maryam lankonde mu no sanno ganga sendika kunda beren na go kan senig ne CNT. Alo hajiya Maryama, irgaran fondu goy kan aran kaga tuir hun kuna faji karawo ga. Irg baram cir se sanda wa foyan nogti mai rai tire kan ga woy borgoy tere hallasi. Ir woy bore zan bi kali sai dai ir bumbo matukai hanganir hangasino se ir bumbo gonna masale. Masale gir se tire kan dir no fondu moy mite tire mo arang be hon kun zamanora matukan no igogi kan banden e de. Edenga itrewo irin nirin goi da isi ba goy de koy. Zonke bongade no bore go kad boy so hun kun wo kan banim ci segti dang dai tirai kan gar niger labon kan bu dake tarai labai radir niger labo wo fo no gita hakai kan no in way borgoy tirai no ira wallahi way borgoy tirai gondal hak yo zama dubora gonnin gunda matarntiya dolu no idanin ko ja sam bi ina am ko ngai hayo wote wannan ci andu margini gibora no andi hinza dubora sin da bani prison charge a gono ra ni famola 80% no no go foyo kanan du zongo bon kanan du wa ku san ba se tinaka kan ga gangbon safa farwala masha Allah in ba sai assurance sobun boda zan mu ina ka goite robanin dora A foyon service foyon iga ka banan da irana afoyo mo igne ni bubom no ro ka gina zan diru ko pharmacy da frede igne se num zan mu din bana ai ne do wofo no tal hakai kan go way go go terse wala iran hakai ba zan kai familia bun boda i gonde hakai no des familia a foyon gono ka isbai mu ba before irdu problem mo din mo kan bore ni no tin hayo kai na kiri ni se ga ni se isiga duwa zan isi fonde be matkan ni te ga gana gaduwa ya dinga woni yon kulgu e wonu convention e he wera kan hingati woitere hmm? ton da fasu wadi banim koy nariyon nariyon privé ya masal fu wodi dai ni du sandai fara wala itin ba din ha permission da so sun nigin do dan permission da so so din accordé se iten se ordre de mission e ngi da na normalement bo fon iti se ordre de mission dans le cadre du service parce que wo ni wodi la CNT c'est comme ça ngo koy no fon do no im kebin se kan ordre de mission no gon se no goyo magana dan gitira kan ga gichab kan goyo kan no go koy tene ya wala to so way boraydini alhakaydin do hare isigu du sande yanzu maran da tubore kan do igi kagin hedi fur sande ra igo du sande sande mo yin kuno la preuve ne ki mi fo irwe bore kuli mani asa asose konde sagera ha I fo aye gon problem I ze gon problem I izi nya ko kango nanen di kan is ken de lise assalamu ize babu o go ki pede wala ka nya gono babu go ki pede su nya sino masal ban mata nomi irwe wodin ke diro ramu di mat matkan irko gin dirse irin jira ga bon kan sabir gin fanda goya irga ka aludo alu aine ma sande kan no way borgoy terai igogi ci kan no gai goni gidi mhm. aran di yango ga dangi dai di yango no kan yigi hingi sambu kan gu wai borai din no yulu yan kaina ngai goyo din ni imate kan mantin dam du sandai i wana almiyalo do hare sandi mat kan yirdi tunizi labu an sargir zambarin ka di irdo ikoi ga san ka goran di kan gu wai borai yulu yan kaina no ise mal to tetra matani gite ga sandai din bonza ai kama irmu ye ka sandai din ga sandai mat kan borai ni ki igono fi civilna zama irgo irgo boyde wo boray irgo bai irgo dimat ka gote da dakki mate kuma ne wo borliya irna mai do harai ganga go irgo hindira yake kuna an dunya gorabo abu zanga modernismo da ne ngane a kyau a go koya mu goi imana goi hin ka kula ma ti gaba dai no din no problem mu tintin a gonda bora sai gabi wala me a cikin gutti imne harin ka kuli ima da kabo so irma kai irna mai ga amma ka fu yin go ga sandi an wala mu dine ne amma ne im kai modernism ba ya ringa sun duwa harai ima bai ba kai te galan labu asin zama wallahi asin gati am ihin ka fuddan kera wudu ihoni a taban da me asin gati boda no zama asin no ni di ibubu sat im ko yake kinga ne wala zanka fo kauye wala bol im san bukkan da fu nga noga da zanka zumbu ya kwalin no ko gitan bu farfuwa nga noga haurote nga noga ta habu habu ngote goy goy bu ne kurkan te fu nga noga te dama asin gati ne ni ne ni bo ne asin gati wudu a gwanda ga bore ma bai wudin ga zama amma ba iro kan dai ba kware labai da situation woni kingo wo bore mu tijidi da wo bora ko goyno al bora ga sambu konji da ngini mir for example da hay al bora ga sambu konji ga ka gugu ga hago goyi da su kuja da fuwaye ga mu goy da ban konji ban amma ye ga mu boro mu sambu konji iga atarne no iga char fulanzam madalla iga char fulanzam no zamin ga hin ka kurga ga sandi amma yuddo hare irwa al bora yirga mu dan dai no wo bora dole da akwai guri gwamnati goyo amma ye ka fu am woni goyi or asibiti da ya no dole kirmu faham kan jirgin ga di ce no in di ce jirgin ga di ce no mu irma daggunan di ce irma ke ki bore kan sifata koy goy wala mu gwamnati mu sambu zangi mene Nigeria mm, ni matkain ni zi labu in sanke yan sambu kan ga yulu yan kai ni dan wai borai sai im du koy goy kan mantin da mu du sandai mu igini sambu are sambu par exemple igini guna igini ido ni guna wittal ni furo kala di satar 30 igini wo bore a partir de midi wal 13h igini wo bore mu ko su igini ga er gina le soir au moins a fu ak fam bay hankan a gingiti herga er kun kago koy asidi sa ta taki wala er gu ka tifu me me ne mo buga zawi to kal di tar tar ande mi asidi gati dole no anigi di ba tarbiya do wallahi inga no go kan da problem ban bato mu di dan kai tun tin da tarbiya ba follow zama nyango man kai iga babu man kai iga ga imanni di gi hange kendi niki ise ya tino kamata wani kamata wani no siburi wudu kulisi ba zan kai ifande di fu e kwal hinim kafu go no in tela feri ise mi non war im goro e eh, aransi ba ti bo tele ne irin go jaran ti hay bobu no ga bita kan sin sin eh hal zon ka ga tin tin beri an haya kul mm, a godi dinga nyongo nyongo go ji agwa zindire na godi a babu mo ya zama haya kula sin tuga si zama iri koi te watulu go me die ga ai mun di no zan ka si siller zama nyongo dingo go do ni ba ni ma ke ma aran to fu wala mati nyongo siller di na si ha a no to na ki ai to na ko si yara to alu irge kando halim commissaire zuwer no sannu zuwera kunir di kan goyo do hare nimbum bo goyo jin fununu nugon dumo barkayan goni ne ni bar kayan mu goni cire borai dira alboriyan gono irga bai mu kan aran do hare gabi no borga dan no bora din ga ban goyon buri matuno nin du borai di naran go tega faham di charkan ginan goyon koy di gen kan man da bor kulum du sande to madal haisha balki wallahi matakanin ci danu wal sarawo goyno kan sifala wa borai da alborai go goy cara lokaci kul amma polisarawo goyno kan galliyan gara matakanin ci da ginu gono banda borgono borkul go goringa non gorano kirko ko ni gisi ganda bora ni be kan borgo ni si gine dole no ni ma birandi way borno al borno ni dotti gano hay kul kanu ba ni ga zena bora dole no da goni gini gine boro ni mai gida dole ni ma birandi zama police sarai ganjai bumbo teste gai bumbo no ni ci birandi yango din da sino ni go si bori zama igi hinga bor sanctione igi bor jukke yan ga dole no dinga ba ni goma bori ni ni ba police sarai ba bori ganjai kan idan police sarai mu duga ce ga bori jama mu gorga ga bori no nimi respecté bor kul him ginga nan gobai asinda albor asinda wo bor bor kul gonga nan gora nan kirko ni gisi bora kan ni gini wo mat kul kan no bor kirko da ni gini him ga berandi ya no bor kan go gini mo ganda bore mo ban zam sai bora ni cirse no ni gini ha a ni wo mai gidano ni gidi ga bore dorandi a dorandi sara goyno naran morgu bor e him ga char berandi no bor go ni gini no bor go ni ban nan kan bora go kul berandi ya e hinno garan ga marakal go kanaran da zam daran banga fatta bor kul konga na da go kanaran morgo naran ranga kai gite go mu respect no berandi charberan diyannu o oh, charberan diyannu nungu kul hara to son zuwarir yaran go so kan kon conseil din tera matkin no kon conseil din goyo go ni teda to kon sa wala agoga te haddi izu futai do har yaran go kon conseil te har mono kan sifalu wai bor wallahi kimino matakan en kida da kimino asifala amma dai burgoyo no kul dai dole nim kai gate matka himanda din furgora ne ni gihin goyo ni ga bai matki go teda dole mono ni mati wo boryon go ni kanga fur kon conseil ra iga koi tarai danga teran go gona danga alborai matka alborai ga te ga konkonsati zama borga cewo te igi borai don da wanda cewo matakan borai ga te ya dinga mu dole a sinda boro alborno a sinda boro wa borno digate masal yan gono dini zama ifo se han fo kon konkonsaira da wai borno boraira dole wai borse ni gano wa borno ga hagwai da wai boro zam dine soy mu bora fatau wali ma hankin fo fogon ki gite bora se kan bora da wai borno da alborno go ga hayan wuta se asin gaferi asin gaferi ga sal har yan goro kasi hingici amma da a kyalwa bora ginnago a gasalan ce qui konkon que sa ga te ga bori zam san nay kula ran gaduwa aran gadu konkon sa ta mu bori aran mu dosiya te am bori war mu to da juji gine wo kan se wo borai gonda ma nan noya zam mun ti non kunno al borai gi nga furnan gu yongo kan wo bor dai ni gi dan ara dole wo bor ni gi dan ara diga ba haya mu te ga bora mu gasandi wo bor har kara wo bor no gu furo to no din har aran su du dai yanzu mir bai su futu yango kan igdi kan wo bor kai nuno nin di wa su ba igi ga bor yan san bo bora ga wo bora ma hum humburon dole far mun bai gudu wodin yan dum to wallahi na e sande wodi wo gunu a gono zama son din sambu bo police kan go yara circulation routière no ya da wo borno da bora ko bisan da kan ga circulation wo hansi din gidi han fon da wo borno na bora kayandi bora na talote wo borno na kayandi kun ni gidi kan agaga bu asi yarda kan da wo borno ganga jini kan go ganin sai filana kai kan din tire donc borfo ni gidi iga futu iga hirri iga bi zama wo borno gonga se igidi kan ga dirgin ga wanda na wo me igidi ha igidi kan wo borkai no ka kan ga gine ga bayan tinga se don han fo masal wudin gate zama igidi kan wabara mai hima mabar barba tamara musa ko aminga ha hayancin di masal wudin wasigan han fo niga di nigi konkon sa te boryan ga koma da baya ga ye ga ka ga eh, chantage te ni se chantage ga ti don ga boram ka gin to nge mega ga ne ni se o nigi dia wala haifo ya ke nigi dia i tar ga te wo borai se zami gi di kan police go kul din na sambu police wo si bor di ga dabo me ya ke ne bor talo no gin dabo police wo din ka gi ne aga hanga ni se no talo ki go gin tuman da abonna aga hayan te ni se am hanga ni se am hantum tirbon am tire din kul murgu am sambu juju gi ne makoy juju gi ne ni go go gora gi na me ga tira sambu sanno kan ni ci dinga da yana gege ci wonga no police ga tun tira bon am yega ci ni sai ni ma mara nga nu ni juge da to juge no ginda bon te police no amma bor fon si faham ima gayi kun ni di police so sai ni ga gayi gane police no ne di police so sindi police o sanno kan ni cinga da na ga hantum fa amma hantum ma san juge do mo ko juge do juge wo kan ba na ga te di tira amma ni di bor yan igo ha din gayi police so se hal bora me ko ma da ba ga ka ga police so ga ga bi kan juge ni ga ta police so ni ga tuma ya ma dai no yan ga dangidai sanda wo aran licara do harai asbe irgumo zamaran ga berandi irgicar to yan ga dangi irim ne ko har borai do har engu no sandago aran se wala har borai do har no sandago zama ayo han fai gor sadu sura kan aina dossier fut boraye gi ga barga kai do ganin se komsar insha Allah ni gidiya igin tunan da go kanigo aina sa hano kan kai man kai mu goro ai ba fana kule mate sadu fala rami aina to dine tunan da man tinsi ka gore nan gora mai me walni wodin skai nan gora aina sun da talimi ai mana san bu haifo ai ta ba se kaman tai kunno amma bor fongo na kai sadan dum ka sanin da makin gaise ai wodi kan goi wodi wodin gara wodi dum ma ni gije dai no boriyan kai yanga kai musani ke ni se kai yan sukani bin se dinne ni mi gana nigin lokaci sar ya mun borsi gana sandai ya wodi wodi wodi ma igono kwara bore da irgon da sandai da gum gum ga bisa ir duk charawo sandai bobsi nu zama matakai ni ci da borkul ga non gora nago berai non gunu jama'a ga tarbiran nu sandai fosara amma kwara bore wo kakkal dai suru sandai yan gono to irga koy alu do hare halirga e kando alu wi ai ne ni ma hun kuna matkancin nu komisar zuwaira a goni ga hamandi sandai kan no gandu kwara bore godu aran kan oh. goni ga bafuna da kwara bore din aran gi eh, bayran kan yin bai kan hiniwo mo hini dayno wal matano o eh, to iri kine ndi famande mais zangi mine di no goyo ni ma be wato no iri ngir intervenir amma kirgite gorksina ga dirgu goro di surtout circulation bo ni di bore wargi gayi gane ifo wanda ka sube gide na se wodin kine dirgi ni tan bora se borno kan ni ma na gerga ni gane to zangi maki wo borano nu guna aki ni no nu guna kwayo hino kan kwayo no kan gwaga no nu guna kwayo dimu ana danno amdu bore kurma duwa rase dangarai labo mai rai tirai im da dai oh, madalla donc sino bore kamata in bai wudin ga wudin din da me tanke mun kir goyno in nan ci for example in ne in rike woman to ne fo irin kayan te fa man di wudin bo dan ke in man ne irin mutu da agabu wudin mu ko amma dir ko te di bore di din din kan ni ni sana no irin ki ke mu bore te wala mu fa kare wani ya rafi da te da le walde ba irin kin bore kala kala kin di in ju bai kan mai tuwo bora no ni di a fo wani kan bore ci fa ko mun manji ni wanda hinna no kon guda babor niñaga par ce que migin ña ɓeyrandi yaɗum ga dinga fongoaga migo bor ɓeyrandi mo fongon isiga par ce que mi sifa mbaɗam ɗum isiga dinga din diwobo dinga fongaga yaɗum yaniga ɓe amma iru iru bon era le plus souvent en kiryo dan wobor de irma di irwande yaɗum ga donda yaɗum ga wobor kulirmin irum donde wodno man kamata nim e da dabord e fondamentalement zanga tintenega nim fongo ni ñaga kulkan diga da di wobor am fongo ingi ñaga wobora o ak ngirti am teni ña ba de zan kano dama ngan ni ña kuri stati fonno wallahi ni ga ɓeyrandi to irtimo kan hunkuna na gama kan ana ci da tarai borai igine kan wai bar kai no gi hincha bai sai dirgai wandin nan nodin fu mat sai na te ka wai mhm. bar fu mai chab hini wannan mo mhm. sandai yanno kan yi gudu wat kan cini gongai goyo bonde borai din kaido wadu kul irna mai gana ko zanga sanke mai ra irman da matkan ci sonda matinir eh, te eh, gina eh. mai wane yandu motan gamda wandi yamoga o to wani ima atangamo sintin da boda fakar fakar sensibilisation inda hinno zanni gwamnati musamman sauran R&D renaissance culturelle igoga te ten civilisation tele bonde radio bo to wonen kirkulo no ki gimi dan ara bore mo baita na mai kutta ci bori ini ta in di na mai hanne zo da ga wannan tini ya mi ga luwa no ne tini ne di zangai mi ne wa bor wala alburha bo kurkan no e ba alburen no mi alburen wala kan gini karmi amma kan kan ci gonda tini ne tini kan ne kan an go ir kamatir mu da ir bon era do mu asinga te kala da sensibilisation bon mata to irge kando hom ser zoira ton da irma wai bore alhakai wai bor goitere wona alhakai kanu hajja maryam lankonde kab irse aran goyo do hare aran alhakai dini igogo goyde wallahi igogo goyde alhaka folon kai mata kana ci da gwamnati goitere kulse wai bora da gonda hinka igano handuhinza akwai bisa handuhinza han fon da rabi bo ki ga n'u folon zama amma hay am zumbu bani am du girben ka ga goidin ga kwatiya ya di mono da na goyo sintin a gonda layar fu ki gano nanen diyan layara ki gano danga goyin sintin gura hako ngo wa ginga goro kal gura yaga am ka goyo do o daga go no di hara wudi din igogi respecté ya din mono din zanka sun da bani wani mai gida sun da bani ni ga fonda ha digin boraga o gingi no gir before yi hinka ma ko gor ga hagoy din ko cha kan sun da bani wani kurni iga no borse ir wona prison charge kan din ko ga safar dai 20% borga ban 80% voilà 80% ngay no ga samba en charge donc do harano son pour le moment prison charge mo gon dang din ko hôpital mat clinique hôpital din ko examen fontin mo hal kason prison charge gon kigi no kan ni hinga eh, muradun daga ko gin ga safar o woden kulu igo gono gi respecté to ir kan banan dodo hare mu han foyan dangre wai borai da alborai ngai mu isi sa saban do wadi ne danga saru su foyan radi ne sambu igdi ba chau yan fallon kani te wali mu ne tir fallon kai no go isaran sin sandai wadi ne a to ir wodo wadi sino banan di fallon kano ba kan se borai gi biskare danga dini komsar barkan sintin bifo da barkan ninga jirai ka istafu wadi yan kuli igite nir konta dai me banan di fallon asin da alborno boro wolo borno ha bor kudinga nangu kangagu banan do wadi dai ni gbarano isi fayan kite al boray da go boray gamara no da hara to san mm, zuwa rayar gin ha ba fune fandara han an ga bai kan goyo do hara igin gayi kala lokaci fayan kan niya dai cino ga bi wala mhm. zaro kulu ni go goyo do fu boray mo igon din murado man bai gudu sandai din mm, kwar bora wala a wana almiyalo do hara imne a wai borfo dumo mono ni higi no ni na gidirga nan fu to wallahi sandai wodin gono gumo gumo sandai wodin gono din sambu wai bor police bere komsare no ya da ofisiye kin dai igo saru sai igini danga chef de service no ibaya ngai kulu jini mu dole dini dan gini ni lokaci ni ga lokaci boba dan goyo da ra zama dole no ni ga cina ga ka lokaci kul goyo do ga dihai kan goga te borai kan go ni cire mata ni goyo te da ya di mono ni go fu bun da ni go fu amma ni lakale go go zam ni si soro go ni garga cini bin lokaci kul ba ni go fu no gini ce lokaci kul gini ha go ce da ro fandara mata nirga te dole no ya dinga ni si soro ban ni ga ba ni si go do ni si soro go ni ga lawyer kul ba kini bin dini ni ke ya kama kamata ni siro di masambu nimini hay ga tene ya bobar kango ginwo ya dinno sanda din gono zama aiwo fi bi da laigor saru sara kan lokacin bo manti wata kul kan dai fata susu ba gura hakoi goyodo wallahi halai mi kafu kalde kino guru fo guru hinka to ni bai kan lokacin din kin dubar kafu ya bar sani fote wala kino to manti lokacin no me lokacin gono kaga te wa amma dai sanda kan gono dai ba da ni fata guru hakku manti dole no ni ne ga ka guru waikin da iya din da rabo a'a manti dole no tare su ban ni sai kala kutoji bo bor dan kai gore kan go soro sai gin sanne ne go te man tigan da police yan din goni gin go hun kuna magoi gur haku kali hino mat kanno din magoi su mazumu su ba gur haku koi go fulan zam zaro me su ba bo gore kan go soro sai gin gin ka gur haku magoro kali cinu guru waran ka cin din ka kalkin da taki magoi ye fu su su ba gur haku ye ga koi ne wara. aga lokaci bo sambu son da irma alu ne kan wani sandai no kan gizan kai tarbiya din akan da hasarau no din hare ni biyan go ga matni him sokoni ente daran sai goyo din kan ngina ngara mu duru yelo ya to wallahi irwo irgo sokona matakai niki da dingo ginwo sifala da dai nigo jinin sarusi ginwo wallahi sifala zan kai tarbiyawo wo bor kurkan gogoi sai dole kal dai dinin kamba da nisi zama dinin si fu tarbiyawo ni singa te mataka kamata da ima kamba da nisi gingu du aran kwar borfo kan ginga ka gorni zan kai do lokaci kan ni sino dini kan yan bidi zan kai zumbu aga gorga hagoi dai hal ni muka ni mo lokaci kan ni go fu amte asibto no da alhado di lokaci kan ni wasu zumbu ni go kokari ga ra trafe o koro i jarga aha ni mu ni muratrap nigi che nigi man diga i iga kan dingai kaye nigi guni se i foni te wala wi kan weekend nigi ngi samu semen kula ha kan borate wala ha kan boraga te mu ko cha gana mu cina ga lakale canda se lokaci kan nigi fu dai no ni nigi kokari gi kokari dan gi manan dinga za an ngai za babu window kul ce da ro fandara lokacin gona kan wata kan dai ni nigi du dama dai no ni kai ga tambori alborai mu se vrai asifala da bora ni se da bai kan go kara ni nigi wala goyno kan sema da gare zama lokacin man tafo kamar ni lokaci kun ni ni waradu ite ni waradu dole kulu nin poi gutu yani ga ni ko har bora ahim ga faham wodin se go karani go da ten su gwan bayin furgo dara ahim ga faham ni se ahim gin ga wodara lokacin kan ni sine da wasu gizun ba jin gizun bun se hala ga koi fada ra ga goro ngi chare ra ga goro agin ga kafu me aga jin ga kan se mi aga ka gor zan kai do zaman tarbiya se vrai wo borbonno ago gumu ga bisa alboro amma alboro bumbo da kan dinga ga kasina wo zan kai bora kul wonno nya da ba bora kul wonno don aga bor agin ga ka ga lokaci te hanni ga ka amsa dan ga bon kan a boro aino ga ka ga wo borbatu asin da yadin go kan ra bora go go dinig faham bora se ni yim bora gano am go din te am bori mataka kamata da zama bora mu ga kan din se ga ksin mun ba funara an tan kom ya dinga ni mu ni mun kan da se ga ksin anu fondo kul do hari kan ganan dogone mata se am dugun go te am bori furgo furgora aran kul makani zanin za zan kai waran kun furgo albarkara waran mu makani ifo ta ga ksin kan hun kun wai borgoi ra ga ga kan dinga wana almiyalo ba funa fanda wallahi ga ksin kurwe borkon go goi a ga hinga kanda ni sigor ga kan ba kul gani alboro no gani sambu an shaz dangandi kurnye ani kun yuno ga goydin nin haya kul ga bon zanin zanin san kai za windo wodin wo amana kamata yani gani wonno no fona go gansin sinse dinin banan do sambi fona gansin se yadinga banan do dol no din nim kan din ga kasina ba bora man me fer gani wani tai ni woni ginga ka bora ga gani wallahi ai bai kan muradai bani se hay bo bo goni bo ai mu woni ai ni sambai bo ai ga woni tai se bora ga ma kana gar barka da nera ai kunna suka ni ga zan kai ni wani yannu walman yadin windo kun ni wannu yadinga ni min arzaka ka ga do windo ra ba funara bore mu ba funai ga bori bora bore ma makani bore ma wadata ni gudu ara su fure gumu ni gudu ara su fure ni ga makani ni kwar bora ga mani ni zan kai ga mani zuwaira zan kai do hare aran gudu fulan zama yankan gu goraran almiyarin raga hagwai dai to wallahi fulan zama kan gu gwamnati gotere kul sai dai no handufo girora handufo ni gondu fulan zama handufo girora. amma iru wodo police be raido matakai ni kida handufa da nim do girora ga si ni gudu habu yinka hanfoya ngamo man tasaru sai kula saru sai gon kan handufa ku ni gudu zam dogoyo go ni sigo wonan gane ni go koy fugu zam hay kan ga polisara fayan kan da gokin dono ya la bo bore mu kanbani bore mu tunbari bore mu hallasi gine mu hallasi ini bai kan mun ti goy kai nanu hayo da go borbon dono lokaci kulki te murado ignice da lakal kana din mun kubai mu ni woni sine ni ko fugu fulan zam ni ko fugu zam din ko go zam mo ni sidu fulan zam mata kan bora go guduwa da amma dai borga dangala kula ga dai no kan wallahi go kan ni gogo te irko hin sine no goga te ko ni musu furai gara ya dinga bor mu kai gate din kai ga go te kan irko ni kida matakan kiti fonda ni kida fi sibidillahi goyno kan ni gudu ara sufura irko hinno gin bana zambar kan goga goykin dite bor fo sin gaban kan irko irko hinno gin bana. to ifo no taran goye gabe kon sai do hare no kabli mo do hare fo naran go no gabe gumo aran goyo de to irwo goyo wo nongo kul goyo kaka dawo a kul irga dida kan bihin kirga te mata ka mata da da kon sano dole no ni mu kai ga kon ta mu bori zambar fo dai no ga katinga hino ya dinga dole mu kai ga ta mu buri boram du furinga alhakaira da kabiyon wo kul kan no dai kabiyon wo tira kabiyon wo dangi statistics nanga mu irgi te mata ka kamata da ifo yan ka biyan ai kan dumo na ranga te borai dimma kan yidi tali wane du ta mata na ranga te ka biyan ai kun irga te borai dimma kan di. borai danga tale kan borai te borai kan da te kan yi ko yuji gin mai nu ko gutu yuji gin tale ra mai yanni ko harga tan wala hal malfa gogo fur ra wala si furo da kwaya gogo furo wala si furo mata na gogo furan da borai furga fatta yangai kwarara nigero da frontiere bona ga fatta yangai tire kirgo ga te carte d'identité no passeport no margani gogo ga te mata ni gogi te da da wodi yankulu irga hagoy da statistikai no yahay kulkan tay di goyo dai police ara go kir goy mhm. kulkan da yarga te a gondinga statistiko ki gite gane goyo wo kan yartera matakar te da ne ya mataka ban da ne ya matakan goga te ne ya matakir ga ba mate hino ne ya goy kulkan irgo gite irgo wodin te to sanwo zuwa era ifo no gite ce yankan no go ne se dangi dai hun kul way bor kan ga bangam te police a gen gite han fen hayre do hare a gen gite han fen bore kan ga ndai go ba fu ne ha mun tu way bor no ce yan fo no ne gite way bor se kan ga nan am bai hay kan go gen ga batu to to wallahi polisarao wai bore gara niga bai za fo no wai bore sun tinga fur polisarao ra za an giri zan bar fo da zangu yagga da waye kin di iye faransi ki ne ga 1977 na lokacin din bumbo kini wai bore sambu wai bore wai ni sambu lokacin ga ka hunkuna wai borai bagumu wai bore gon tabarkala masha Allah amma dai halka son matki gici isa gaba ba tonton irwo ba wai mu tonton zam irno ne irga bayan saban da alborai irno ne kan alborai ga tayar ga hingate ya dinga irga ce iga imaka da gabi wai boreno ya im kab gari go furu goy wo sindi ya den daily ba go nin ko go go te irko hinisa irko kan sara da ne sandai wo sigan goy kul no gon ga sanda hon kuna goy kun no sin kan sanda sandai borno go bimat kan ga te ga sanda dum bonza din go gin go te irko hinna ma ga si fis bi da la mata kan kitiren ci da ni go ni ga dikan dogo ne ga ten sara ba sandai go dogo ne ga tara woni ce won kan ga te wo bore si sino ya ringa im subai kai rai mo do harai kan ginga izai gangin ga mo furu im subai gani muka goy kul kan na sin wo bor wala bor goy kul kara al borgo wo bor ga higati bor mo ware ga ham banir ko ma dogonai teni se a kulga te dailu an dunya ke drawon bono gonda sanda kinan kulkan fur sanda gon yana ga sanda se borsini borsi ya te sanda se sanda ni be matkan te ga bonza cen kai ga te bo bore gano ya ai gonda cen kai ga be mite mu bora kulza al bore za bore niger talatu kulga ai ga be mi ki se kan wallahi go kan soge go te amti police no gendarme no gardai no duwaniye no ozu fore bora kul dai go ki go ga te niger ba funa se ni go ga te niger mu kan bani niger mu tun bani bore mu halasi bore borai gine ma halasi borai mun gai morare gasan di matka kamata da wudi senu irga ba borai mu din irse ngai gaksina wo borai mu kande kwai dan kai sai ngai gaksina zaman bora kul gogo di so ai kan gogo te kwarkin da ira tele garan gogo di yara da yaran gogo mara tuna kan gogo te kan ganan irmu dugabi kan ga tuna dum bonza irmu kan kale ni jaro sai ka daidi kwara borai ni kan badan irse im kan dingai collaboration mata ki ga kida ansar kinara zaman ni jaro wallahi da hanse bora kul wonu irko mata liga da sarmu irkul ban futaino irsi ga ware ya dinga wudin feno yamai himga kanu mu gunu fondo folon kara bora asinde boro ban ne go boro ban bora kul mu gunu fondo folon kara ga kan badan charra kan gnan vraiment mu ni zero wo halasi mata ka kamata da yo si fala so ge to har ifo ga sina ki him kan daran sen di yamo ga ga sina kan ni mu kan badan ir irse dinga collaboration gati dini di hai kan man kamata har yango gati kan man kamata kan ni bai ka ginga kan da lakkal tunai ni ginga ka police do wal so ge wannan kan ni koy kul ni koy ga ci se wallahi ai di nan gu filana yakin go gati wani mu di mana ga hasaro gati wala prevention no ya ya yadinga barani tun dihinai ba ganji hau dir ma kin diyan irga hinga kosarai dan kan ganan hasaro mu site amma da bora ma sanno bora na sanno ga yi gane ai sai bai mu to police do kal hasaro wote ne bai kan bora mun bodin ga bonsi amman bodin ro kulse wala amanti ya dinga yadinga borai musi hambur police police san dinga kan banyai za fobo police sun kan banyai za police kul yayi zai ni jada ni go in yanga yi babai kai ne i i bere kore i ikure yi wondai nijeri zai rada ni go ya yadinga nijeri zai hinga ba kare i imu tsigun gidi boro kwai na ga dan boro police no a police sino a sigu goyin gan borfo bil sara asi gongon bor fo tonyi police wo si bor tonyi kada din nin bon tonyi ni nin talo ke kyama asin tonyi ya dinga borem kan ninga ga kasina borem kan ninga ga kasina goyo mu dugu ce ga bore ir mu dugu kwara hallasi mata ka kamata da borem kan ninga ga kasina ir ga ba ga kasina dun gum gum gum to alu aine so ne ma haikancin no ne ani agtiya alborno wai borno ngai kulla gin ko yango se dai ngai gonu gugo ni di yango ga matno him ga sokonin da kan ginan wai borai dini imin ngai goyo te kan mantin da sandai fo diyan ga su ti lai zanga na im kandi dogonai era do ruso do borai di ginda ginga te vraiment im gunigti mhm. di ginga zabu borai singa era im du ko fu di ne man di mata ina albore gayi mhm. no bore gayi da dai mun mm, tu boro gonda responsibility no sabbi tanga gonda gine o oh, madan da mai ago bore gine ko di hinno ga dan dole ima gayi zama da bon kan go patron dole ngolo no example fonda mhm. kan ga zo kuma tin bore mu gana amma bor buru bune kan go service era kan man tin da sun mata im du dogonan di hindu kishine kuma bore mu hinne ay fo de tarbiya taro mun ki bora kwar hinne no bora kan go go kwar hinne ha ha no kan ga lambal la bu kurga an ya jin ga bonza in go kurga bonza ga fo dum labi zai i wan gorga sine i wadangi kurnge no ngai muhim gi kandi se kan gi na yi mun gai goyo ta kurnge do ngada non li bam to de mo wodi man ti kurnge wo kidan ni bun wura wo borno go ni ke am borum zanga am ban kan si go ha nin da man kan gonda wanda kan go man din wanda go gon inka gon foya hala ga su kwara mu kokar gidiya ngunu dan aran da aran mai aran zan kai saju an buri aran mu aran da saju an buri amma dan ke ni ne ha ni wa kuno ni ce bat kan borgere ga ti al borgere ga ti nin buda min ce din zun bu habu din zun bu go don ka kwali wala mu ko fada ko fanda da ka da bantar na ka tan na ka ngunu ga to fai gidi buri ga ya kulde yarin da ni go ga duran du gumu sai ni ta ga san buwo bor kan go go ku kan ti mino yarin da ni kamata ni ma ga ni mun diya ti aran mu go mu duri ti an buri je suis surtout de la famille am am zuguti am buri zama man cubu hinno no tarbiya ba al burga ke tarbiya al bur ba wallahi mo wato kon won wura go fu wala go godo nimo nika nimo zan kai kendi ga hamura nimo nimo nimo tarbiya nimo nimo dan kan wo dan ka buri ba han fa an zure da al burai do hare mo tali go no ngo mo mat hinno ne ke yan fo no ni teyiga to ni ko du sam ne be so ai tamma bu so haya go ti dam dama zama yi fungo duk wurin da filosofi yi wuri kan kyau filosofi mhm. a wanda gokunna sai ya kwara ndi ne ngano ngar hay ba zan ka no to sun ngano gi lele le ma hari ngano ga haw har yo ngano ga haw zamu go professor no professor asib se 2004 de tan ka ko gite gur ta ki gur za ka ko hari ka fu an ga halu bura ka na hay kul hadda wo bura ne yan bankare ngano gite a bere da kai ne so bai ji sallan gi ani wo di sigura no te ni ya ga to di mun a gore gi ni ne te to wallahi do gole bu ni do bare amma mun talba kullu duniya te sitte billahi ta alu ir sabir gan fandugo zuwa ira ir kando ifon dogo na kan no ihim te aran se kan nan aran wai bor kwai ko aran maran goyote kan mantin daran mudu sandai goyo do hare da fu wona mu aran hago da zan kai dingai baba da zan kai tarbiya to dogo na dai goyo rano agati A gondi jin boro aga kamata ama faham ni se lokaci yango no kan wai boro a himgo wasu ga furfu isir watu kul imne kurnyo no ga jinase mm-hmm. lokaci yanga ka kan da bu sino da goyo yogol gihin ga dogonan dingai singai mu mu wasu ga furfu fu im du koy ga hagoy dinga kwar borai im ha da zan kai im hagoy da window kul ba funa zam iru wol mata kay kin sai goyo hara karano lokacin gon kan goyo ga bagum kan bai ni se lera gun bum mutun gusu bai ne din bum bumbo ni sitin ku fata goyo gon kan sibatu girgo kan ga fankan goyo goyo gon kan sibatu di fun kan bada dole ka din kay gi gasandi yan ga ni bum ni bai ne bo sai lokaci fono nigi him ga koy lokaci fono him ga koy kenan lokaci kan goyo zabu kan goyo siba yin ga da gonai dan wo borasi am wasu ga koy fu am dugara tarafi matkai ne ki da lokaci yan gudu go goron dinga zankai dinga go excel aha donc wodin mai gidan gona kan gate ba son mai gidan gona kan ba son wodin koi da gowo zabu ni koi ki sai kun kan goyi bo bisi ni gabani mutar guzum mu koi gin murade yante problem fo sino boraga yarda o amma bal mai gidan kuno gate iru do hare wani yarda da pore gona kan yarda da dige ga dogone da fondo wodi ramo koi ne wallahi aka buri zama ta kai armi kida tarbiya wo borakul bonago borakul bonago da zan kai hanse nigero zan kai no hanse da zan kai sara nigero zan kai no sara o borakul bono wodin go tama da garan fondo goyi commissaire kan zuwaira ir hangan kai ne wono ir kagto ir hun kuna faji karami aran mamu sanni bero kanno ir koygon wa batu ngno giti matno wai bor goy i te gingay wana goyote im ha goy dingai wani almiyalo i kurnye di zankai kan mantin di mudu sandai wani mu wai bor kwai koye do hare wodin senorin komisar zuwa ira burnye aka ara mamu irna alu isa aye burnye inga mo borno e ir bafunai bo inga no agwanda bayrai gusuya ya dinno irna hajiya maryam lankonde mu ce wai borno kan gugoy goy terey kunda be rodin kan signe se ente do hare inga mo cirse alhakai kan no wai bor goy terey igudu ara mamu sanne kanno ite zuwairene agtiya wai borno agtiya al borno ngai kul nigero lakkal kana am kan bani am tun bani a seno ngai go ni tangam yadin ga hal borai igin yaya yayabe wali kan dingai se sandayya wani wani kwar borai agi bora kulmdi ngai se kan gina ngirim kan bani irin tun bani zamdi nigero bori ir kul wanno yadin no alu isa ayedo hare ngimo kan dirse dang sandaye kan no borai go ni gidi da matkin no ihim ga sandaye din bonzin da kanginan wayboray dini goyo goyote da kamantin da sandai kulu ne digi ga hinga te ise wal yan aktiya igin funai dono gwamnato dono iko arboray dono bor kulum kan dinga kan kambuga sine kanginan waybor kwai koye dini im koy goyo goyote da ai balki samidu dir technicien o usaini isaka ne nirginaran se ma salamu fandu goyde suro karan dangiranga